Bismillahir Rahmanir Rahim a zatona kashi na ashirin da biyu. Ta ce, To mudan, a gaida ‘yan biyan, ya sa kai ya bar gidan, ya bar ni a zaune ina share hawaye. Yana fita fasa ta juyo kaina, wannan taurin kan naki ban san daga inda kika kwaso shi ba. Ni da tarihin danginmu babu mai taurin kai wallahi, na mahaifiyarki, mace mai saukin kai, haƙuri da ladabi da biyayya. Allah ya kyauta miki. Ta tashi ta haɗi kan kayanta ta shige ɗaki. Ni da Janan muka ci gaba da zama a wajen, cikin ni da ita babu wanda ya magana har na gama 'yan koke-koke na na share hawaye na sai da na gama sanan ta kalle ni ta ce ki yi haƙuri ban yi zaton abin zai kai haka ba wallahi tambaya ta ta ni kuma I was just carried away amma ban yi da niyya ba na san halin fasa zarai da bugun ciki da iya manipulating na san kaɗan daga cikin aikin ta ne amma ban tanka mata ba ni ma na tashi na faɗa ɗakin na yi shirin bacci na kwanta a bina wato tun da nake zuwa gashuwa ban taɓa zuwan da bai min daɗi ba kamar wannan karan gaba ɗaya fasa da yaya sun ɗauke min wuta kai hatta da malam sai in ga kamar shi ma ya daina kula ni duk da cewa bai fito fili ya mun maganar ba amma ta cikin hira da nasiha yakan sako zancen cikin dabara irin tasa ta manya shi yasa na ji gaba ɗaya na takura tun da fara safiya muka sa kafa muka bar gidan ni da janan da muka shirya da ita da safiyar washegarin ranar da abin ya faru ba za mu dawo ba kuwa sai dare yayi da yadda da mun dawo babu lokacin zama hira za mu nemi makwanci ranar lahadi na zagayowa kuwa yadda ka san na sauka daga kan kaya Haka na ji lokacin da muka fita daga garin gashuwa. Na san yanzu sai a hankali, sai na yi ƙoƙari sosai kafin samu in shawo kan fatsi da yaya. Da wannan ƙudurin muka isa Zaria. Cikin 'yan kwanaki kuwa na samu na shawo kansu da kyar Duk da cewa har yanzu dai suna ɗan tado mu magana musamman dai fatsu, amma dai hakan ya fi da. Ba mu yi cikakken sati uku da dawowa ba, muka tafi gida hutun sallah. Komawa ta wannan karan na ga alamun canji sosai a gidan. Misali yadda na samu anta alawiya cikin fara'a da walwala. Tana ta shige da ficinta cikin annashuwa. Sara mata kuma ana zaune a kofar ɗaki. An coge ɗaurin ɗan kwalin na an kawo shi goshi. Ana ta zuba ruwan habaici da baƙaƙen maganganu kamar wata jikar mahauta. Ne sallama na shiga gidan. Hannu na ɗauke da awal da muka haɗu da shi a waje. Sun dawo daga makarantar Islamiyya. Ya gudo ya baro sauran. Anta Alawiya ta amsa min sallama da ne cike da fara'a. Ta ce a'a mutanen Zariya ne? Sannunku da zuwa. Ai ba mu da labarin kuna kan hanya. Ni kuwa na yi ɗan murmushi tare da gaida ta. ta amsa tana shigewa ɗakinta na juya na gaida mata. yau ko albarkacin amsa gaisuwar ban samu ba ta cune baki waje ɗaya ta ɗauke kai daga kaina ta mai da shi gefe na taɓe baki na ciciɓa akwatina na faɗa ɗaki awwal yana biye da ni a baya ɗakin a share yake a kimtse abin har ya bani mamaki maryam dai ba irin masu gyaran nan ba ne. saboda haka zuwa ga ɗakin a share a goge yana kamshi abin mamaki ne da tambaya Nan na zuge jakata na ciro cakwaletin dairy milk da na siyo, leda guda saboda yara. Na ɗauki ɗaya na ba awwal. Ya karɓa ya fita waje da gudu. Na san sauri yake tare ‘yan uwanshi ya ba su labari. ne murmushi ina girgiza kai tare da tashi na hau cire kayan jikina. Ina nan sai ga alawiya ta zo da roba kunun aya da zoɓo. Ta ce ga mai ɗan sanyi ki kora kafin mu gama abinci, yanzu aka ɗora, amma ba mai wahalar da dahuwa ba ne. Allah sarki, sai na ji abin wani bambara kwai. Duk da hakan bai hana ni jin daɗin hakan ba. ko ba komai ka san cewa wani ya damu da kai a cikin gidan nan abin jin daɗi ne da alfahari na kai hannu na karɓa cikin murmushi na ce babu komai ai na ma ci abinci kafin in taho na gode sosai bata ce komai ba ta juya ta bar ɗakin sai da na ninke kayana na gyara su sannan na sake fita tsakar gidan daidai lokacin yaran gidan sun dawo nan fa aka hau guje-guje da rige-rigen wanda zai fara zuwa wajena na tadiyo su ga baki su na rungume sai da suka gama ɗokinsu sannan suka kyale ni Na shiga ban ɗaki na ɗauro alwala saboda yamma ta yi sosai, har rana ta kusa faɗuwa. Na fito na sallami masu jiran tsaraba. Na zauna kenan na fara shan zoben da Anta Alawiya ta kawo min mai sanyi sosai. Na ji an faɗo kaina ta baya ana ihu. Muka faɗa tsakiyar ɗakin. Gorar zoben ta yi can nata waje. Ni da Maryam da take kai muwa muka yi namu waje. Sai da ta kabar da ta yi sannan ta tashi da sauri, ta fita ta ko tsimma da mofa ta goge wajen da zoben ya zube. Sannan ta dawo ta sake rukunkumi ni. Ta ce haba yaya na ila, Ke kula haka kike zuwa babu sanarwa? Me yasa ma kullum idan na kira waya ki bata shiga ne? Har a WhatsApp bana samin ki. Ta ranar da muka yi waya da yayi Bilal ta ƙarshe, washe gari na sai sabon SIM card na ya rijista. Kafin in ba Janan numbar wayar, sai da ta sha jan kunne da gargaɗi iri-iri akan kada ta kuskura ko da wasa yayi Bilal ya san da wannan numbar. Amsar ta a lokacin ita ce, Kina tunanin zai damu da rashin samun waya ki ne bayan da abubuwan da kika yi masa? Raina ya rashin daɗi da jin haka, amma sai na dake. Na ce wani abu kuma na yi mishi, Bata amsa ni ba ta ci gaba da kallonta da take yi a lokacin. Bayan nan kwata-kwata manta ne da zancen Maryam. Yawanci sauran abokan mu ma sai daga baya idan mun haɗu, sannan za su mun korafin sun daina ji daga gare ni. Sai dai kawai in kawo dalili can in ba su, mu yi exchanging ɗin numbers. Na ba ta haƙuri tare da cewa sim card ɗin aka yi blocking, na ba ta sabuwar namba ta ta saving. Na kalli gora zoben da ta ajiye a gefe na, babu komai a ciki duk ya zube. Na harare ta na ce, kin ga kin zubar min da abuna ko? Bayan ko sha ban yi ba. Ta kyalkyale da dariya. ai in dai ta wannan ne baki da matsala yaya ke da kika zo inda ake sarrafa zoban ta tashi ta fita da sauri ta dawo da wata gora ta miƙo min na amsa na buɗe tare da kafa kai muna nan a zaune muna ta hira da ita har aka kira sallah ita ta ɗauki waya ta zata ta gim saboda tana fashin sallah ni kuma na tada kabbara sallah bayan na gama na amshi wayar na tura wa duk wanda ya kamata sakon na sauka lafiya na ɗauki alkur'ani mai girma na fara karantawa har aka kira sallar isha sai bayan na gama sallar ne sannan na buɗe mata ta tsarabar takalmi ne da gyale da jaka wanda ake yayi na 'yan mata ta. murna a wajen ta tarsa inda za ta jefa ni gefe kawai na koma ina mata dariya bayan na tabbatar baba ya gama cin abinci ne wa ɗakinsa tsinke yana zaune matarsa sun baibaye shi alawi yana zuba masa hira sira mata ana gefe ana ta cika da batsewa da alama kambin a hannun ya yake wannan karan abin da yake faruwa kenan a gidan su ganin walwalan miji a wajen su juyi juyi ne wadda ta samu ta shawo kansa ko ta tsibbinta ko ta malamanta to fa ita da 'ya'yanta su ne a cikin jin daɗi ita ɗaya kuma sai dai ta koma gefe ta kwashi ce kafin ita mata ta tenuwa ta juyo na ja daga gefe na gaida shi ya amsa fuska babu yabo babu fallasa na yi zaton zai min magana yayi bilal amma hana tashi na fita daga ɗakin bai ce min komai ba duk da abin ya bani mamaki amma na ji daɗin hakan na shiga gidan su muka gaisa da sai inna mun jima muna hira da su har wajen karfe goma sannan na musu sai da safe na koma gida kayan bacci kawai na saka na lalibi shimfiɗa na kwanta kamar wanda yake jira ina kwanciya sai ga kiran wayar dakta na abu ya shigo dole na katse bacci na ba dan na so ba na ɗauki kiran washe gari kamar yadda na saba ne duk wasu abubuwan da ya kamata in yi da safen nan kasancewar yara sun samu hutun sallah daga makaranta ya sa ban ɗora abin kari da wuri ba wajen karfe tara na gama kowa ya amshi nashi kasan na haɗa kan kayan na wanki na share kicin ɗin sannan na koma ɗaki nima ne wa karin goban Allah yadda ake yin hawan arfa yana cikin cin abinci Ali ya faɗo ɗakin kamar an je hoshi tunda na dawo gida sai yanzu na gan shi ya ce babbar yaya to ya ne ne dan murmushi na ce lafiya lau Aliyu ya kake nan muka ɗan sha hira da shi ya bar ɗakin da yamma bayan na gama duk abin da zan yi muna tsakar gida a zaune ni da Maryam muna hira tana bani labarin zuwan da yayi Bilal yayi gidan Hannun cikin gida fa baba ya shigo da shi in faɗa miki, take faɗa. Wanda hakan yake tabbatar min da cewa ba karmatar ba baba ya masa ba. Idan kaga baba ya yi baƙi ya shigo da su cikin gida, to ba ƙananan masu muhimmanci ba ne. Su maman mu dubu goma goma ya raba musu, mu ma ya ba mu dubu goma muka raba, shi kuwa Aliyu aka ba shi dubu biyar. Mamaki ya kama ni, ban taɓa jin labarin hakan ba sai yanzu. Wato so yake ya siya su da kuɗi ko me. Na gode wa Allah da ba gashi waje ya yi wannan barin kuɗin ba. Maryam ta ɗago ta kalle ni, ta ce amma da gaske ba za ki aure shi ba ban sanya aka yi labarin ya je su ba amma na fi kyautar zaton ba ne ya faɗa wa iyayen su kuma suka ba su labari ban iya ce mata komai ba sai ka faɗa da na ɗaga mata ta yi potin amma na ila me yasa kin ga da idan kika aure shi sai in zauna a gidanki in je zariya karatu kin san ni ma fa can zan je na gyada mata kai Salim sai ga ba kira mata cikin maganar kasancewa tana ɗaki. Ba mu san lokacin da ta fito daga ɗakin ba. Ke ja can sakariyar banza. me ake da gidan mai mata ai wallahi kada ki kuskura ki yadda kuɗin mutum su rufe miki danu ki zaben tumin dare ke zaman gidan nan kaɗai ma bai ishe ki ishara ba kina dai garin yadda muke fama babu farin ciki ko na anini sai aka san sa kullum cikin tare da da zulumin abin da makiya magauta za su maka don haka wallahi ki auri dan saurayin ki ya fiye miki kawai ta saurara tana kallo na ko amsa take jira an bata da godiya shawarar da ta bani ban ce mata komai ba amma a can kasan zuciyata sai da na ce ishara ta nawa kuma da dai ta gabani da niyyar tanka mata sai ta ƙara gaba tana faɗa tana ƙara nanatawa ina amfanin auren gidan kishiya ina jin anta alawiya daga ɗaki tana ihu a hakan dai kuma ake zaune ana shuka rashin mutunci ba babu dai wanda ya tanka musu a cikin mu sai ma hiranmu da muka ci gaba da yi washe gari muka tashi da azumin nafila arfa a mu washe gari kuma baba ya yankan layya dama kowace shekara yakan yanka raguna guda uku ɗaya matansa saraba ɗaya na shi da abokan da yake yi wa rabo kasancewarsa mutum na mutane ɗayan kuma na yara ne kwanan mu bi muna aikin suya aka kammala aka raba kowa ya ɗauki nashi wanda ranar rabon ma sai da sira mata suka raba hali kaman za a yi dambe sannan da ƙyar suka haƙura ni dai na ci gaba da jin daɗin hutuna kafin ya ƙare bayan sallar da kwana biyu su dakta na abu suka kai kuɗi can gashuwa wanda baba ne ya ce hakan gaba ɗaya suka kai kuɗin aka kuma sanya ranar aure nan da watanni uku masu zuwa wanda ya daidai da lokacin da zan gama exam ɗina kenan. Ban san a wani irin yanayi nake ba a wannan lokacin. Abu ɗaya kawai na sani shine zuciyata ba ta maraba da wannan biki ko da wasa. Bayan kwana uku da kai kuɗi, na tattara na koma Zaria bina. Na haɗu da ango na Tubi, muka fara shirin yadda za mu gudanar da bikinmu. A gefe guda kuma na mai da hankali ga karatun exams ɗin da yake gabato mu nan da ɗan ƙanƙanin lokaci. Kwance tashi kamar yau ne a wajen Allah. Gashi yau ya rage mana sati ɗaya kacal mu gama da karatunmu gabaki ɗaya. hakan kuma yana nufin nan da sati biyu masu zuwa zan amarci kowa ya ganni a wannan lokacin ya ga wokin zombi kamace ba wadda ake zaton gani a jikin amarya ba amarya da ya kamata ta zama mai kazar-kazar da doki da komai ma ni kam komai nawa ya zama babu laka a jikinsa a kowace matsowar rana ji na ke yi da ma ƙara kwanakin ake yi ba rage su ba amma babu wanda na ba wannan labarin na kama bakina na ɗinki babu wanda ya sani na san duk wanda ya ji kalar tashin hankalin da nake ciki wanda babu wanda ya jefa ni a ciki sai ni kaina zai kira ni banza sakara kila ma ha kara da wanda bata san ciwon kanta ba but i know better kullun excuse ɗina ɗaya wanda nake kara ba kaina cewa hidimomi ne suka yi min yawa ba wani abu ba zan watsake zan dawo daidai abin da nake yawan ambata wa kaina kenan ko da yake naji an ce dama haka amare suke ji idan auren su ya gabato hakan is normal da janan muke ta shige da facen haka biki ta yi ruwa ta yi tsaki kamar yadda ya kamata ta yi duk da cewa ita ma nata bikin nan da watanni hudu ne masu zuwa Kasancewar alminta ya tafi kwas kasar Germany na watanni biyar, ya sa aka saka ranar auren nasa bayan ya dawo da sati biyu. Duk wasu shirye-shirye mun riga mun gama yin su, haraban aibi daga gida Katsina zuwa nan Zaria da kuma Gashuwa. Duk wanda ya kamata ya samu ya samu, haka anko, kai da dai duk abin da ya dace. Mun yi sai sauran abin da ba a rasa ba. Yau baka zana jarabawa mu ta ƙarshe a cikin shika, nan da kwanaki uku za mu yi practical exams ɗinmu. Daga dan za mu yi induction, kamar graduation ne a wajen nurses ko kuma in ce off taking wato rantsuwa idan muka yi shi za a bamu nosin license mu. daga nan kuma za mu yi applying internship a inda muke so bayan mun fito daga jarabawar a gajiye muka koma ɗaki ne da janan muka zubi akan katifa muna ajiye numfashi da mai da labarin yadda jarabawar ta kasance mana saboda tsaba gajiya da na kwasa cikin 'yan kwanakin nan ban san lokacin da bacci mai nauyi ya kwashe ni ba kafin tashi hajji nan ta dafa mana jalof din makaroni lokacin da na farka na gansu ita da esther suna hira Na yi miƙa na tashi zaune ina bin su da kallo. Janan ta kalle ni. Ki tashi ki wanko baki ki zo mu ci abinci. Ki gama mu je gurin wancan mai ɗinkin mu gani ko sun gama mu amso? Na tashi tsaye da kyar. Ina jin jikina kamar an naɗa min dukan tsiya. Na ɗauki buta na fita waje na ɗaurayo bakina. Na dawo na zauna inda plate ɗin abincin yake jira na. Na janyo abincin cikin mutuwar jiki na fara ci. Ina ji suka ci gaba da hirarrakinsu akan wajen da za su je nasu internship ɗin. Ita Janan a Kaduna za ta yi, ita kuma Esther a nan shika za ta yi. Ni ma dai na san shekaɗin ne, don mun riga mun yi magana da dakta yana karɓar license ɗina zan miƙa mishi zai yi apply internship ɗin da kanshi a nan shi kaɗan daga baya kuma sai yarda ta gangaro kan abin da za su yi da abin da za su siya idan suka ɗauki albashinsu na farko Ina daga gefe ina jin su sai dai in yi dariya idan sun faɗi wani abu da ya bani dariya ko kuma in girgiza kan jin abubuwan da suke faɗa ina gama na mai da kwanukan gefe esther ta je homin wayata na sauri na shafe ta ce hubbinki ya kira lokacin da kike bacci na jefa mata harara cikin wasa shine kuma sai yanzu kika ga damar faɗa min kina so hankalin mijina ya tashi ne ko me ita da janan suka yi dariya ta ce come on mana na san da na baki wayan nan daga tashin ki daga bacci ba lalle ki ci abincin nan da wuri ba baki ga kokari na bane da daga baki zan bata amsa aka amsa kira da na danna wayar dakta da aka rufe baki na tare da kara wayar a kunne na tun kafin yi magana ya riga ni daga jin shi cike yake da doki da farin ciki hey guess what yanayin yadda ya magana kan shi kasan cewa wani abu ne babba kuma muhimmi ya same shi da haka na ji na saki murmushi ba tare da na shirya hakan ba na ce me ya faru ne tafiyan nan fa ta samu nan da sati biyu oh god i can't really believe this is happening ya karasa faɗa cikin ƙarajin murya na ji na balle da murmushi ni ma kamar labana za su rabe biyu wani kwas ne da asibitin suke tura manyan doctors ɗin department ɗinsu duk bayan shekara biyu su biyar za a tura wannan karan kwas ne na shekara biyu ya ce idan ya ci sa'a can asibitin da ka je yin kwas suka ga ka za su iya ɗaukaka aiki kamar yadda suka ɗauki likitoci biyu aiki waɗanda suka je waccan shekarar idan kuma baka samu aikin a can ba idan ka dawo za su ƙara maka matsayi da kuma albashi a nan wannan ba shi ne abin burgewa kaɗai ba idan ka tafi can asibitin za su dinga biyan ka albashin ka su baka wajen zama haka babu ruwanka da biyan kuɗin makaranta idan ka je tsarin shi ne idan ka tafi yanzu za ka yi wata takwas a makaranta kana ɗaukar darasi abinka a hakan ma kana da albashinka a hannu bayan ka gama da nan zaka koma asibitin kai aiki da suna watanni goma sha biyu daga nan kuma sai su yanke shawara abin da za su yi da kai ya ce min yanzu so uku kenan yana applying ana hana shi wannan karan ma kwata-kwata ya cire ran shi daga samu sai kuma gashi yanzu babu zato babu tsammani ya samu din na ce ma sha Allah alhamdulillah kai amma na ji daɗi wallahi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya sa albarka a aikin ya ce amin amin amaryata Ni har na rasa wace kalan murna ya kamata in yi, ji nake kamar mafarki nake yi. Na saki ‘yar dariya, right, kawai ka kalli alƙibla yanzu, ta nan kaɗai za ka nuna Allah godiyarka. Idan ka bar nan kuma sai ka yi sadaka, ya ce haka ne, na gode diya, bari in tashi yanzu. Na girgiza kai fondly, wani lokacin kamar yaro haka yake gudanar da ɗabi'unsa, wasu lokutan ya baka dariya, wata rana kuma takaicinsa ya cika maka ciki kamar ka yi me. Wani tunani ya ɗansa a raina, ya ce to amma yanzu ya za yi ne, bikin ma nan da sati biyu ne kenan haka yana nufin tare za mu tafi kenan ya dan yi jim zuwa can ya ce har yanzu ina kan wannan tunanin ne yanzu zan shiga gida a sanar da su zan kira ki zuwa anjima na ce mishi to ga gaishe da sahajiya ya ce za su je ya kashe wayar na bi wayar da kallo ko menene abin tunani a cikin wannan maganar na taɓe baki tare da ka su janan da tunda na fara waya suka katse hirar suna kallo na jifa-jifa suka zubo min ido. Na kalle su cikin murmushi. Dudes, London ta kira mu yanzun nan. Habawa suka saki ihu da shewa tare da faɗowa na sai da muka faɗi ƙasa. Janan ta ce da gaske? Esther kam cewa ta oh my god. Shi kawai take faɗa tana nanatawa. Sai da suka gama ihun murna su sannan Esther ta tashi zaune. Mu ma muka tashi. Janan ta sake sarƙafo hannuna ta dungumo ni. Wallahi na taya ki murna diye. Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi. Yanzu sai ki tafiyar ki ki banni. Na yi dariya. Sis, magana fa bata tabbata ba. Ni fa ina azumin abubuwa ne kawai. Ta kai mun duka a kafaɗa. Maganar banza kenan. Ki yanzu kina tunanin zai tafiya baki a nan ne har na tsawon shekara biyu? Wasa kenan. Balle masu da ana basu gidajensu a can? Ai babu wani dalili da zai hana mu zuwa kai amarya ƙasar London. Ta kyalkyale da dariya bayan ta gama faɗin hakan. Ni da Esther muka taya ta. Sai wajen karfe biyar na yamma sannan muka fito zuwa amsar ɗinki. Har Esther muka tafi. A hanya Janan take tambaya ta. Su ba kayan lefan da ba a kawo ba har yanzu, ya za a yi da su? Na kalle ta. ke da kika san zamani ya canza yanzu lefe da zaki ga har ana saura kwana biyar ɗaurin aure sannan za a kai balle shi da ya ce haka al'ada gidansu take sai bayan aure ake kai lefe janan ta jinjina kai haka ne mu ya kamata a kawo kafin mu kai ki idan haka ne ba mu da dama ɗaukan turare kenan da kai mata duka ina dariya ke fa baki da yan wallahi she mun kayan za ku yi kenan muna wannan hira har muka fita waje muka hau zuwa inda muka kai ɗinki dansin banana nan ne wajen da muka kai ɗinkin duk da wasu kayayyakin suna can katsina Maryam ta kai min su kai wasu ma suna Kaduna wayannan wayanda umma su Janan ta bamu ne manyan atamfofi guda biyu iri daya da wani lafiyayyen yadi ne da Janan ɗin. da kanta ta kai dinki namu kawai tura measurement din mu ne wanda muka kawo nan wanda ango ya kawo ne tunda ba a riga an kai lefe ba na katsina kuma wanda muka fitar ne a matsayin anko kai tsaye muka wuce wajen wanda yake mana ɗinki. muka samu ya ɗinka kala na mutum ɗaya, na ɗayan kuma ya yanka bai ɗinka ba Esther ta fara fumin, dama ita ta haɗa mu da shi. Yanzu kana nufin kusan sati biyu har yanzu baka gama da ɗinkin ba? Me hakan to? yace na fa yi ƙoƙari, yanzu haka aikin wata na gefe ne wannan ɗin fa. Na yi alƙawarin nan da kwana biyu zan gama muku, kin san ba mu taɓa yin haka da ke ba Esther. Muna nan tsaye sai ga Halimu a gaban mu. bata koyi acknowledging ɗinmu ba ta hausa zagawa mai ɗinkin masifa. Apparently ita ce wanda ya tura ɗinkin nata da ke kan layi ya mana namu. Tun yana ba ta haƙuri har shi ma ya hausa mai fara zuba mata nashi kalar masifar. mukan muka koma gefe muna kallon su ta ja tsaki matsalar ku kenan dama wallahi ku kwata kwata ba ku san mutunci ba suwa suka fito da martaba wannan shagon idan ba mu ba ya ce ke kada baki kamun rainin wayo wajen nan kada ki manta wancan ɗinkin da ne miki baki cika min kuɗi na ba wannan ma kika wani cicibo kaya kika kamun babu ko sisi an gaya miki ni bawon ki ne wai sai lokacin ta kalle mu ta fara borin kunya to na ce ba zan baka kuɗin ka bane kada ka wulakanta ni a gaban mutane mana Ni da Janan muka danne dariyar da take kokarin subace mana. Shi kuwa Mark yayi dan tsaki. Whatever, kin sani bana irin wannan tona-tonan. Su ma dan dinkin aure ne shi yasa na ajiye naki a gefe guda. Ta kalle mu ido a waje. Aure za ku yi? Na yi murmushi na ce eh. Tare da buɗe jakata na ɗauko aibi na miƙa mata, ta amsa ta karanta. Ta ce to Allah ya sanya alkhairi, muka ce amin. Bayan mun tabbatar da cewa zuwa jibi za mu dama amshi ɗinkinmu, muka tafi muka basu suna ci gaba da sa'in sassu. a kofar wajen muka samu umar tsaye a jikin mota shi da alama budurwar tashi yake jira muka yi kallon kallo da shi muka zagaye shi muka wuce abinmu ba tare da wani ya yi magana ba janan gida ta wuce ni da esther kuma muka koma cikin asibiti muna shiga ɗaki sai ga kiran waya janan wai an ta sara ta haifi yarta kamar mima na mata fatan samun sauki da barka muka yi sallama ranar juma'a muka yi induction ɗinmu bayan an rantsar da mu mun karɓi nosin license ɗinmu aka shiga shagalin ciye-ciye da shaye-shaye Allah kaɗai ya san irin farin cikin da muke ciki a wannan ranar. Duk da cewa convocation ɗinmu nan da satuka biyu ne, amma kuma induction ɗin ma yana da muhimmanci ga nurses nesa ba kusa ba. Yadin ranar guda kira ne kawai yake shigowa yana fita daga wayata. Sakonnin taya murna daga 'yan uwa da abokan arziki. Da yamma bayan mun gama shagalin, ni da Janan muka ɗauki hanya zuwa barka. Kasancewa gobe Asabar zan wuce gida. Gashuwa zan fara zuwa in yi kwana biyu, daga nan in sallama da 'yan uwa da abokan arziki sai in wuce ka Katsina daga can. na fef ɗin da muka hau daga bakin titi ya fakin a kofar gidan muka biya shi sannan muka fito daga ciki na daga kai na bi gidan da kallo yan kaɗan daga cikin memories ɗin da na tara a gidan suka dinga flowing a cikin kaina na girgiza kai a hankali ina ƙoƙarin shekin komai daga cikin kaina ni da janan muka shiga cikin gidan bayan mun gaisa da mai gadin gidan kai tsaye ɗakin antasara sara muka wuce da yake yamma ce babu cinkoson mutane sosai muka gaisa na mata barka ta amsa tare da mun godiya Yanayin yadda take fara'a da tambaya ta bayan rabuwa, sai ka yi tunanin irin mun saba sosai ɗin nan ne. Aka miƙo min bebin na amsa, kamar yadda Janan ta ce, kamar su ɗaya da mima babu bambanci. Na ƙura mata idanu ina kallo kamar in ta saboda burgewa. Yadda aka naɗe ta a cikin towel ɗinta, kamar irin magen nan sabuwar haihuwa, very adorable. Mun jima sosai da su ana 'yar hira. Ba ƙaramin mamakinta ta nuna ba akan magana aure na da ta je, musamman ma da wani. Ba, bata ƙarasa ba, na ji Janan ta yi saurin katse mata maganar. na bi su da kallon mamaki. ban tsaya tambaya ta wa take nufi ba, don na yi zaton da Umar take. Na dai magana dan nima ba na son tana da irin rayuwar da muka yi da Umar na irin cin amanar da ya min. Ina shirin tashi da niyyar yi masa sallama an tafi, kawai na ji tashin murya da ta yi matuƙar rikitar da ni. Da sauri na koma cikin kujerar da na fara tashi da bas, wata iri iriyar rawar jiki ta ziyarce ni. Ba shiri na fara janyo salati da hailala ina ja ina karawa a cikin raina. Yaya Bilal da yaya Jamil ne suka shigo falon. yaya Jamil sanye cikin casual jeans da t-shirt kamar koyaushe. yaya Bilal kuma shadda shi ruwan sararin samaniya. Ya ratayo briefcase ɗinsa a kafaɗarsa da alama dawo shi kenan daga wajen aiki. Suka samu waje suka zauna. Kallon nan da na musu ban sake ɗago kaina na kalle su ba. Falon daga mu mai jegon sai kuma wata su ikilima da ta shigo bayan mun shigo mu ma. Ina jin tashin muryoyinsu suna gaisa da mutanen falon. Na san nima dole in gaida su. Na daga baki nima na gaishe su ba tare da na daga kaina kalle su ba. Tashi murya ya yi Jamil kaɗai na ji ya amsa, hakan ya sa na ji jikina ya ƙara yin sanyi. Ko lokacin da Janan ta karɓi yar daga hannuna ta miƙa musu, ban iya ɗago kaina ba. Ɗakin ya ɗanyi shiru na wasu ‘yan lokuta, babu motsin abin da kake ji. Sai tashi murya ya yi Bilal kawai da kake ji tana tashi, yana ta yi wa jaririyar addu'o'in tsari da kariya kala-kala. A lokacin ne na samu na iya ɗago kaina a hankali, na saci kallon inda ya yi Bilal ɗin yake zaune, ɗauke da yarinyar. Rabon da in saka shi a ido na kuma in ji muryar shi, ta ranar da ya tsare ni a hanya asibiti da kuma lokacin da muka yi waya da shi ta ƙarshe a yanzu da nake kallon shi yadda ya riƙe yarinya a hannun shi kamkam kamar wanda yake tsoron kan wani abu ya faru da ita tsananin soyayya da nake gani a cikin idanuwan shi santsa adoration da wani irin hope hope wanda ya kasa boyuwa a cikin ƙwayar idanuwan shi ya sa na ji wani matsi a zuciyata har sai da na ji kwalla ta cika min idanu ba zan iya jura wannan abu ba na zabi ran tashi da sauri har wayata da ke kan cinyata ta faɗi ne sauri na wawure ta na sunguma jakata na rataya na kalli janan da anta sada da suka bi ni da kallo cike da mamaki na ce zan tafi ne anta Allah ya raye bebi janan sai mun haɗu ko anta ta amsa da amin janan kuma ta matso kusa da ni da niyyar taka min zuwa waje ina tunanin sai lokacin yayi jamile kula da ni ce a falon ya ce a'a wai dama na ila ce na daga kai a hankali ba tare da na kalli inda yake ba masu sauraro ku yi haƙuri mu da sa'aya anan sai mun haɗu da ku a kashi na gaba Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima!